ya kusata inauyaye ka duk wani nauyi da zai nauyaye ka Allah ya ce ni na ɗauke ma nauyin wannan abu to shi sa aka faɗi cewar ba a samu wanda yake da istiƙama a doron ƙasa tun da Allah ya halicci duniya irin manzan Allah ba shi ne ya ɗauki nauyi na isar da sakon Allah ya ɗauki nauyi na ganin ubangiji ya ɗauki nauyi na mu'amala da halitta baki ɗaya ya ɗauki nauyi da ainihin a ce malam ya dana karam kalla dana ta masa guda a taso a taso a taso a da <laughs> Allah a bashi guri a nan ya zauna a zauna a nan a zauna a nan alhamdulillah wannan shine malam shamsu yana daga cikin malaman da suka koyar da mu alkur'ani kaga ya zama wajibi sun zo mu girmama su bare hmm, to ya kusanta inawaye shi mm-hmm. fa yakunu ma'ana alaman ta'ala zalika lima qabla an-nubuwati ihtimamun nabi sallallahu alaihi wa sallama bi umurin fa'ala ƙablan an-nubuwati wa hurrimat alaihi ba'da nubuwaci. nubuwati subhanallah sai alƙali ya ce to idan aka ɗauki wannan fassara sai ya zama kenan ma'anarta wato abubuwa kenan waɗanda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya himmantu ya aikata su kafin annabta ta zo kafin zuwan annabta to kafin zuwan annabta sai manzo Allah ya aikata wannan abubuwan kuma da wahayi ya zo sai ya zama a shari'arsa kuma Allah ya ce ya haramta wayannan abubuwa to wannan ma ba zai yiwu ba na ba zai yiwu ba na malam shugaban da yace inni nuhitu an ta'ri Don kafin zuwan wahayi ce ni fa an hana ni kada in yi tsirara a duniya a lokacin mala'ika ma bai sauka ba wannan fage mai ban tsoro mai ban mamaki na zaman da idin gayi a kogon hira lokacin mala'ika jibrilu bai sauka ba Kullum cewa ake yi yana zaune a kogon hira yana yin ibada to a lokacin ma wahayi bai zo ba shugaba sallallahu alaihi wasallama baki daya komai tun aka haife shi akan daidai yake har ran da iwa fati bai taba yin sabo ba bai taba aikata abin da ba daidai ba wannan ko za ka ji abin yi ma nauyi a kanka to ci gaba da yawan salati ka ci gaba da yawan la'ilaha illallah har idan fadar Allah ta yi magana a kansa sai ka gani amma ba haka ba wallai ba za ka gani wanda makagin halitta yake cewa Allah allazi yaraka hina taqum wa ka fi dina, ba ma kai kanka ba da hanyar da za ka biyo kyakkyawa ce duk wanda muka rubuta zaka bi ta kansa to ba shi ne shine malamin ta hatsarki ba kowansa ko kaninsa wannan hasken su ya shafe shi ba shi ne magana kalbi ba yace mata 500 na rubuta tsakanin manzon Allah tsakanin na na Aminatu da na na hawawu mata ɗari biyar na irga kowace in an jinjina ta ta kai mukamin kamala a Allah duk kakannin manzan Allah aka ce da kalbito ai matan da suke tsakanin shugaba da na hawa matar annabu adamu ba su fi arba'in da shida ba sai ce kwarai ai haka ne dama wayannan su ne tsantsar wanda ibiyo ta zatunsu sauran kuma ɗari biyar ɗin rassa ne nana aminatu tunda ita za ta haifi shugaba to ba tsarki ya tiki a kanta ba ne kawai idan tana da kanwa mahaifiyarta wannan tsarkin ya shafe ta in tana da kanwa wannan hasken ya shafe ta dukkaninsu sun kai mukamin kamala gurin Allah to ita ma waccan haka duk wani reshe da Sai bu shari'ati ya biyo gurin na malam haka kurin zaka ji Allah yana cewa ya kada zai hayu yudhi'u walaw lam tumsasu nar hmm. Allah yana cewa nurun ala nur shugaba duk fa za Allah ne malam hmm. Allahu nuru samawati wal ard hmm. to al-imam Ja'far as-Sadiq yace tunda yace masalun nurihi nurihi din nan manzo Allah ne kamishkatin fi hamis ba al-misbahu fi zujaja ka anna haka ka'annaha kawkabun yuka yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatun wala garbiya mala an watsar da ilimin bayi a nan gurin billahi sai dai a sallama mutum isa ya ce ƙaulan wahidan ga iyakacin abinda Allah yake nufi a wannan kwatancen da ida zatin annabi babu na to shi yasa sai waɗansu sai su dinga dan kwaye su da take dan dan kyallaro musu dan wani abu sai su ce a'a sai su kafi akan wannan maganar a haka shugaba yake to ba dan kwaye kankanin ido ba ko karfin hasken nubuwa ne da kai sai ka sallama wa annabi mm, sai ka sallama a wajen dubansa ka gane cewa shi akwai abin da Allah yake nufi da shi mm, akwai abin da Allah yake nufi da shi mm, to fa'addaha auzaran wa saqulat alaihi wa ashfaqa minha sai ya kidaya ta tana daga cikin nauye-nauye suka nauyaye shi kuma yake jin tausayin yake jin tsoro a kansu to wannan duk dai wata ma'anar ce daban wannan hmm. aw yakunu alwad'u ismatallahi lahu wa kifayatuhu min dhunubin law kanat la anqadat zahrahu ko kuma tayu da aka ce wa wazana an kauziraka allazi anqadha zaharaka alƙali iya da ko kuma ta yiwu alwadu wannan wada'ana an ka wizaraka ɗin ɗauke maka nauyin ana nufin ismatullahi lahu kariyar Allah ce gare shi wake fayatihi da kuma wato isarwa ubangiji min zunubin daga waɗansu tarku aula na an ƙazar zaharahu ɗan da sun faru da sun nauyayi ƙirjinsa. ina duk tawilin nan da aka yi wancan tawilin da aka yi aka ce siƙilu shugulu sirrika wa wa waɗalabu shari'atika hatta shara'ana zalika laka to wannan shi zai ɗan fi ƙarfin karɓuwa a nan gurin annabin da aka ɗora masa nauyin Allah ya ce mun ɗora maka inna sanulki alayka qawlan saqila rayuwarsa kaf tana tafar da daukan nauyin da wani makhluki ba zai iya daukan wannan nauyin ba yau iyakacin abin da yayi a duniya na yaƙi kadai ya isa inuna wa duniya cewa da can ba a yi kamarsa ba kuma har a busa kafo ba za a yi kamarsa ba yaƙi da ya yi da abubuwan da suka faru shi kadai ya bayyana ya fara da'awa zuwa ga Allah ya fara kira izuwa ga Allah da fara wannan kiran ba a taɓa samun rana ɗaya tak wace ya huta ba a ce yana cikin hutu a cikin maslaha kansa ba tare da maganar lamarin allantaka ba to ba a taɓa samun wannan ranar ba to ne abun ta'ajibin nas yanzu nan abin da zaka ji kaumu suna faɗa kana zaune kana yawan hailala kana yawan hailala ko salati ko wasu nawafilul khairi sai Allah ya kwararo maka wani haske hasken nan sai na ɗigo ɗaya ne ɗan ƙanƙani fa sai i fitar da kai daga hayyacinka in yi mauje ka shi kenan har ranar mutuwa ka kana cikin wannan fagauniyar ka rasa yadda za ka yi halaye iri-iri ɗimuwa iri-iri wani abun kuma da an ɗan sako mashi inda za a bar shi sai ka halaka sakan biyu a janye mashi dukkan ƙaumu sun san da wannan yawan zikiri da yawan salati zai sa ka dinga jin waɗansu a hawalu daga ubangiji hmm. wanda in sun daɗe su wani ma sakan biyu ne wani ma sakan uku to shi duk ba irin wannan ba ne shi shi na sirrin sirrin Muhammadiyya ne wanda ike tahowa direct daga fadar ubangiji ike tahowa zuwa zatinsa tun ran da aka haife shi ya zo duniya kullum sirrin nan karuwa yake bai taɓa yankewa siminti ɗaya ba kuma yake zaune lafiya yake iya mu'amala da masu hankali hatta waɗanda hankalinsu ya rauni sai mu'amala da su yi mu'amala da sadiƙai mabiyansa yi mu'amala da munafukai yi mu'amala da kafurai yi mu'amala da yahudawa yi mu'amala da mutanen gidansa ya ɗauki nauyin sirrin zati kuma a wuyansa a ce hawo sama ya hau sama ya dinga ganin ajaibu iri-iri mala wannan shugaba da mukami yake malam to yasa abubuwan abubuwan da zata ya tattara a kansu ya zama ana so musulmi kullum kullun zuciya ta dinga tsayawa a kofarsa Allah ne fa ya umarni da haka cewa yi a shi cewa yi ka ɗauki wannan aikin kai ta yi har ranar mutuwarka yanzu wannan aiki na soyayyarsa ɗan ƙaramin aiki ne ka fifita shi akan komai komai da abin da ka zuciyarka take hankoro a duniya ka samu akan shugaba ba komai bane wannan abu ko mulki ne ko kuɗi ne ko uwa uba ne ko uwa da uba ko ƴaƴa ko mata ko gida ko koma me Allah ya ce wallahi ka sa sha baya Mun na ganshi a gaba za mu yi rigima da kai ka sa shugaba a baya Allah ya ce wallahi ba za ka sha ba sai ka kawo shi gaban gaba a kansa duk waɗannan abubuwan za ka rabu da su sahabbansa haka sun nuna misali sun rabu da iyaye sun rabu da kuɗi sun rabu da 'ya'ya sun rabu da mata sun rabu da gidajensu sun rabu da garin ma da aka haife su sun tafi sun je sun zauna da shi mutum ya ji ma ya shiga madina an tare shi to kai bako ne ga ga zo mu je ni an hada ni abota da kai in raba gida na ba kai ce duk banna bukata ba wannan ne ka ni kai abin da ya kawo ni ce to ai taimaka maka zan yi yace a ni tunda na zo na ga shugaba magana ta kare amma akwai abin da zaka yi mun samo min igiya kurin in dinga zuwa ina da kokorin ni dai tunda ina ganin annabi shikenan aka samu ahalin siffa suka ce mu ba komai ma mu zaman mu haka ko da abinci ko babu mu rayu aka. tunda kaji Allah yana wala kad alimnal mustaqdimina minkum wala kad alimnal mustaakhirina duk akan su ne fa su wayi gari mutum banda mayafi kwaɗe bai da komai a duniya amma saboda ina ganin zatin annabi komai ya ishe shi haka fa aka rayu mala to zatin nasa ne in ka gamu da shi a haka sai mutum ya fita daga hayyacinsa gaba daya sa wanda suka ga annabin nan sun yi sa'a malam mm, Allah ya musu ya musu karamci malam ballantana waɗanda suka fito daga zatin jikinsa hmm? malam Allah ba mu albarkarsu mm, balle garin da ya rayu balle garin da ya hijira e eh, kaje madina kai kallo wallahi kana nan farfajiyar in ka zauna sai dai ka ji sirrin mahabba yana sauka a zuciya <laughs> duk wata hayaniyar duniya ka manta da ita sai dai in ka tafi da kallon yawon shakatawa ne da yawon bude ido baka san ma ina ka je ba amma ka san inda ka je malam ka ji sirrin tarbiyya yana sauka a zuciyarka hmm. kwarai Kada kara masa tsira da aminci to mu je aw yakunu min thiqalir risalati ko kuma ta tayu da Allah ya ce wa wada'ana an kawziraka allazi an qaza zaharaka alƙali ya ce to ta tayu fa nauyin risala ne shi ma wannan magana ce mai karfi eh risalan nan wacce za a ce wa na je ka gurin suwani Allah ya ce da annabi Musa ga sanda nan wurgar da shi ya wurgar da shi izama ƙaton maciji ya sa hannunsa a kwiɓinsa hannu ya dawo yana kyalkyali kamar zinare wannan maciji Allah ce tun da annabi Musa ya ga yadda iri kiɗa ya zama wannan macijin ya san ba shi da tsoro a duniya amma da ubangiji ya ce da shi izhab ila fir'auna malam a nan gurin ya iraurawa malam tafi gun fir'auna sai ya ce rabbi shirah li sadri wa yassir amri wa halul uqdatan min lisani Ya ce yace alli waziran min ahali tafiyan nan fa akwai tashin hankali ka taimaka mun ka haɗa ni da wani shi ma ka bashi annabta dan mu samu karfi iya gun fir'auna kawai ce saboda karfin karfin risala malam tashin hankali ce manzo Allah ya ce inna lirrisalati aba'an ita risala nauyi ne da ita annabi wato yunusa nauyinta aka jinkira masa a kansa sai idurkusa in ji shugaba kuma dukkanin nauyin risalar ta mutane dubu ɗari ne da wani abu wa arsalna wa ila ta alfin aw yaziduna halin da annabawa suka dinga shiga shi ka ga mutum dubu talatin ne mutum dubu goma wani mutum dubu ɗaya ne ma sahibin shari'at ya ce da aka fara sikirinin ɗin annabawa a gabana gaba ɗayansu marsalai sai da na ga annabin da haka ya je haka ya dawo ko mutum ɗaya bai bi shi ba tare da nauyin risala mala shi ku ce ake yi wa ma naka, illa ka fatan linnas bashiran wani zira eh haka ka yi kuma su da za su za mu ba su mutum dubu biyu dubu uku wani iya unguwarsu sai mu ba mutum faɗin shekara dubu a kan yi wannan aikin amma yan bai fi mutum talatin ne za su biyo shi ba kai kuma muna so aikin da na baka duk makhlukin da yake doron ƙasa ka kai masa kai tarbiyyarsa ka tsada shi da Allah amma shekara 23 na baka a nan za ka yi wannan aikin akwai nauyin da ya kai wannan babu wallahi babu Kwakwalwarsa wai ta huta ba taɓa hutawa ba kullum aiki yake kullum a cikin a cikin majajjawar sha'anin Allah yake mala isa kaji Allah yana ina masa kirari ina cewa shine as-siratul mustaqim hmm. Allah yake cewa wa innaka latahdi ila siratul mustaqim to wannan shugaba kenan to wannan sikilin risalati to tayo shine nauyin da Allah ya ce ba don ƙarfafanmu ba mutum ba zai iya ɗaukan wannan ce ni ne na iya maka ya rasulallah hmm. aw ma saqula alayhi wa shaghala qalbahu min ya jahiliyyati ko kuma abin da ya nauyaye shi ya nauyaya a kansa ya shagaltar da zuciyarsa na daga lamuran jahiliya to lamuran jahiliya ba su rinjaye shi ba ai ba haka bane ai ai a lokacin duniya duhu ce gaba ɗaya. sai ga asirajul muniru ya zo ai shi fitila ne ai shi ne ya haskaka wa duniya ai ai ba abun da ya isa ya istilayi akan annabi sai dai shi shugaban ya zo ya istilayi akan abu kwarai kuwa eh, ba wani abu da ya taɓa rinjayarsa sai dai shi ya zo ya rinjayi komai eh, Allah ne ya shirya haka Mm, shi yasa umurul jahiliyati ba su komai ba kana jin fa sahabi ne ya faɗa yace ranar da ake bayanin sayyidul wujud zai shigo madina to shikenan ana ta dakon zuwansa ana ta dakon zuwansa to ran da aka ce gashi nan ya shigo madina ta dade babu kowa ana wajen gari ana jiran shigowar shugaba yana jikinsa ina shigowa madina sahabin nan cewa idan abin da yake cikin madina kyalkyali ya kama yi jawi na madina haske ya rude da shi gaba daya ce wannan hasken haka muka zauna a cikinsa ba mu daina ganin wannan hasken ba sai ranar da iwa fati da wannan shine shine shugaba kuma la hmm? kuma saboda anan aka kunna wannan fitilar kaga shi ya ce da yanzu tun ran da iwa fati suka daina ganin wannan to kai yanzu je ka zaka ga hasken da idan ka mm, zaka gan shi zaka ji wannan kanshin in ka shiga rauran manzon Allah zaka ga hasakin shugaba zaka ga ayoyi zaka tabbatar da nan garin mahallin duban Allah ne kwarai mm, billahi ta'ala lahu bi hifzi mustafa استحفظه min وعيه da kuma wato sanarwar ubangiji tabaraka wa ta'ala da ce masa cewa da gaya masa cewa duk abin da na ɗora maka na wahayi na riƙe maka nauyinsa tabbas in an kawo wahayin Allah ya ce ni zan tsaya maka ba maganar kamanta mala a rana ɗaya ka saukar da suratu yusufa daga farkonta zuwa ƙarshe mala'ika jibrilu yana kaiwa ƙarshe sai bi shari'ati sai sai kwararo karatun gaba ɗayansa to da wasu a hawalin nasa na tsakaninsa da ubangiji idan mala'ika jibrilu ya kawo wahayi kafin ya karance masa sai ji shugaban ya karance ayoyin gaba ɗaya Allah ya ce ya rasulallah la tajal bil qur'ani kai ba a sannu sannu kar kai gaggawa da shi min ƙabul an yi ile ka wahayu kafin a gama yi ma wahayin nasa tunda zuciyarsa tana da wani irin ansakuwa da take karɓar sirrin baya da sirrin yanzu da sirrin gaba ma ba shi sa ya faɗi labarin da abin da za a yi daga nan zuwa tashin ƙyama ba tun daga zamaninsa sai da ifaɗi duk abin da za a yi tun daga farko har izuwa ƙarshe ai wannan ƙarfin nuraniyan ne shi nuru ne ai nurun lahi ne sallallahu alaihi wasallam wa amma qawluhu afallahu an din talahun. to kaji fa ita kanta ayan nan wa ana an ziraka, allazi an ƙaza zaharaka kaga gan ka lura za ka ga alƙali iya ya ce kawai mu hakura da maganan nan magana dai kuma sai Allah iya san mai ke nufi da wa ana an kawai ziraka allazi an kaza zaharaka wannan shi ne shugaba ne gaskiyar magana da Allah ya ce walillahi al-izzatu rasulihi to buwaya ce idan ba dan izzan nan da Allah ya bashi ba za a je inda za a ce nan gurin iya karatun kenan to amma yanzu kaga saboda izzarsa da buwayarsa da cewa zancen ubangiji ne a kansa don haka ka gano inda ya tsaya ba zai yiwu ba kaga haka alkali iya lece a haƙura da maganar nan ya isa mu koma ɗaya maganar shi shine afallahu anka lima azinta lahu wa’yanzu suke cewa to in babu laifi me yasa Allah zai ce afallahu anka to ana sha'anin annabi kwa yi zancen laifi shi wanda idan an zo gurinsa maganar laifi ma ta ƙare eh wanda ice da mutum awalas ta kar sallaita ma'ana wai ba mun yi sallah da kai bane ne ka ce wai kuma haddi a kanka yace da ni akai sallah kwarai yace to tashi an gafarta maka shine fa da wannan mukamin fa hmm? ke ka tashi ka tafi an gafarta ma ce ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm da ya daga hadiyar da sai na Usman ya kawo ya ce in ba a amnu to ko kai amnu kai sai ka wuce gurin Allah Don abin da ka sani in wani ya yi Allah zai don fara shi a wutar nama, in ka yi abin kai ba a abin da za a yi ma shi ya yi sai ya faɗi wannan wannan shugaba ke na mala to shi sa lamarin rikansa suna da ban tsoro lamarurrukansa suna da abin mamaki hmm. Gaskiya shehu da ya ce fa amruhu fa sha'anuhu sha'anun ajib hmm. sha'aninsa sha'anin mamaki ne ka gaba ka hango mamakin ba Ilimin ka ne bai kai gurin ba amma ko me yayi a duniya akwai mamaki a cikinsa hmm. فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى نهي فيعد معصية to yanzu ko masu cewa da Allah ya ce, afallahu anka lima azinta lahum da suka ce wai nan su a gurin su kamar tuhuma ce ba tuhuma mala babu tuhuma sai muƙami, sai martaba sai girma a cikin duk zancen da kaji Allah ya gaya masa to farko sai alƙali iya ce fa amrun ai wannan wani lamari ne lam yataqaddam lin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi min Allah ta'ala nahyu Allah bai hana shi ba shi ko inda za a ce laifi ya faru wani kakka yi kaza to sai ka zo ka yi abin to sai a ce ka keta umarni ka keta hali ka yi abin da aka hana ka to ka yi laifi sunan wannan abin to shi ko abin da ya faru ubangiji bai hannu manzan Allah ba wannan magana ce ta tafiya ta buka tafiya ta buka a ja'ibu ne a sararai ne na annabin marasa iyaka kusan shi ne tafiya ta ƙarshe yaƙi da shugaba ya ji. da tawagar sahabbai mutum dubu talatin ya ɗebe su suka tafi kuma a al'adarsa an ce yana yin tauriya idan za shi ɓangaren gabas to sai ya dinga labarin yamma Idinga ga nuna yamma za a yi Za waje wajejen kaza mu wajen yamma idan an tashi sai i gabas ɗinsa saboda harkoki na tsaro da yadda zai koya wa mutane tsarin gudanarwa musamman masu mulki to shi kenan to amma lokacin da za a je ta buka, lokaci ne wanda tafiya ce ba ya kaɗan ba tafiya ce mai nisan gaske tafiya ce wacce take da wahala a cikinta a ran nan bai yi tauriyar ba cewa ike yi cewa ike za mu je tabuka tabuka za mu tafi a shirya za mu tabuka kowa yi shiri to shi kenan da aka zo tafiya ga nisan tafiya ga shi a lokacin sun yi noma ‘ya'yan itaciya sun yi kyau don Allah ya nuna cewa ni fa maslaha sha'anin shugaba shi ne a gabana ba maslaha ku ba lokacin nan kowanne yabanya ta yi kyau ga sahibu shari'at yana cewa tabuka za mu je a shirya za mu tafi to ga kayan itaciya sun yi kyau za a tsaya a gyara sha'anin noma a yi yake tabuka za mu tafi ka zaɓi ɗaya ko gurin 'ya'yan itaciya ko ka kabini tabuka ga rana ta kai munta a lokacin nan Allah ya nuna yana cewa zan ga waye zai bi kayan itaciya ya kyale shugaba gaba ya ce tafiya zami to sai dai a basu haka su lalace haka za ku basu zo mu saboda Allah ina so ya kafa wani mizani cewa san cewa sha'aninsa ba na wasa ba ne to shikenan waɗansu da suke munafukai ne su ke su zo su ce ya rasulallah wallahi ni ba nan da lafiya ne to i zamanka ba komai ba komai kai zamanka wannan sai ya zo ya ce ni katangar gidana ce ta faɗi nake so in tsaya in gyara ta manzo Allah ya ce kware ku yayi daidai ka zauna ka gyara katangar ka wancan ya zo ya ce ni ‘ya'yana ne ba su da lafiya manzo Allah ya ce izamanka sun kai mutum tamanin wanda suka gaya mar haka duk ya musu afuwa ya ce ku je ku yi zaman ku ba komai to fa da aka fara tafiya sai suratu bara'a ta sauka bara'atun minallahi wa rasulihi ita ba bismillah da mu wa azanu minallahi wa rasulihi ai mun sha faɗa ka je cikin bara'a ka duba zaka ga Allahu wa rasuluhu guda nawa aka faɗa Allah yana komai daga ni sai annabi Muhammad daga ni sai annabi Muhammad daga ni sai annabi Muhammad da nayi kaza sai shugaba ma'i da nayi kaza sai shugaba ma'i lisanul hadaratil ilahiyyati yana gaya wa duniya a lokacin nan an kowa ma zai zaman sa i zaman sa Allah ce ni na tafon je raka shi shine ma'ana ya dinga maimaitawa minallahi wa rasulihi minallahi wa rasul an ka je bara abinda zaka ga ta cika da shi kenan kamar yana gaya musu kar ma ku bi shi mana ku zaman ku to shine fa a ciki har aka zo kisan nan ta ka'abu dan malu wanda shi kaga ba ba munafikin bane sahihi ne salihi ne Allah yake so ya nuna matsayin shugaba ya kuma tsoratar da mutane cewa kar ka yadda kafarka ta zame akan wannan annabi mm. domin ka'abu dan maluku ya faɗa idan ga cewa haka nan kaddara ubangiji ta dinga zaunar da ni na rasa yadda zan yi tun ana saura wata ɗaya tun ana saura kwana goma ashirin tun ana saura kwana goma ana cewa saura sati ɗaya ana ta ƙoƙarin in yi shiri in shiri shiri bai yiwu ba har sai aune ne na ji kurin an ce sai da lojudu ya fito bari in shirya ni, maza in bi shi ya ce tun ina tsammanin bai wuce gu kaza ba har sai da zuciyata ta daina tuna mun yanzu manzan Allah daidai ina yake ne zama na ban tafi ba ban tafi ba to kaga su da sauran guda biyu su wayannan guda ukun sune ne wa ala salasatil lazina kullu da Allah ya faɗa to ka garin da shugaba idawo dawo sai sa abu dan maliku ya zo to me yasa baka bi mu yaƙi ba sai ta inda wani mutum ne ba kai ba to ni sarkin fasaha ne na iya magana na iya tsara magana sosai a a yadda da ni ce amma tun da kai ne ba zai yi in tsara komai ba kai a gabanka sai dai a faɗi gaskiya An na faɗi abin da ma ba haka ba kafi ni sani tunda a nan gida ike ta cewa to ni yanzu in wayi gari sai in dinga ganin munafukai suna ta yawon ni kuma ga shi ba munafuki ba ya zan yi kenan zuciyarsa ta ce ka yi haƙuri ai ba zai gane ma ba ko ba ka je ba saboda mutum dubu talatin ne yanzu a cikin mutum dubu talatin ya gano da kai ko ba kai to shine ana sauka a filin tabuka sai da lujud ya ce ma fa'ala ka abu ibnu malik ina yake Ka abu dan maliku yana yana ban gan shi a nan ba saboda me saboda a gaya ma cewa sanda ike wannan wasuwasin na zuciyarsa shugaba yana jin sa. yana daga karfin hasiyar kunnan annabi da za a ce annabi musa yana hango tururuwa a duhun dare to ga mai jin labari daga zuciya ma in kana yin yana jin saboda haka da aka gama duk abin da aka gama sai ubangiji ya ce da Manzala, cikin zantukan da yake ta yi afallahu anka lima azinta talahu afallahu anka lima azinta talahu to wannan magana ita ce ake so a ji me makamarta a faɗin da Allah ya faɗa afallahu anka laifi ne har ice ya yafe masa ko ku a'a akwai wani abin da ba wannan abin da kake tunani ba فأمر لم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من ta'ala na نهي to wani lamari ne wanda ai Allah bai hannu manzon Allah da cewa duk wanda ice ba za shi ba karka yadda sai ya ji Allah bai manzon Allah haka ba fayu'addu ma'siyatan ballantana kace manzo Allah yayi laifi bai laifi ba hmm. kofa ce budaddiya in ya ga dama ice ku zo ka tafi in ya ga dama ice i ka, kofa ce tabbatacciya a gurinsa hmm. Hmm. wala a'addahu Allah ta'ala alaihi ma'siyatan kuma ubangiji bai lissafa wannan da cewa sabo bane gare shi ballam yu'adduhu ahlul ilmi mu'atabatan ai kai duk ma'abota ilimi na duniya ma basu irga wannan kalmar da Allah yace ce afallahu anka ba irga ta da cewa laifi shugaba i Allah yace afallahu anka ba wani mai ilimi wanda yake iliminsa sa mu'tabari ne kuma izo ya faɗi wannan bai ba hakan hmm. wa kallatu man zahaba ila zalika duk wanda ita tafi zuwa ga wannan sai su ce to malam yanzu dai a nan in kai malami ne to yanzu ba malami bane kai ba malami bane eh galadi ne ya same ka yanzu ka haƙura wanda suka san abin su gaya ma ko ɗaliban ka miliyan ne a nan gurin yanzu da kiki ne kai hmm. qala nifdawaihi nifdawaihi ya ce وقد حاشاه الله تعالى من ذلك ubangiji ya nisanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wancanan ka bal kana mukhayyaran fi amrayi bari dai shugaba sallallahu alaihi wasallama abin baiwa zabi ne cikin lamura guda biyu qalu suka ce lahu كان له ma يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه وحي sun ce ai shi shugaba sallallahu alaihi wasallama ina da iko ya ya aikata da abin da yake so cikin abin da ba a yi masa wahayi zuwa gare shi ba abin da Allah bai ce ya yi ko ya bari ba to kofa buɗaɗɗiya ce a gare shi ba ka yi fa to ta yaya ma Waƙar ƙalallahu ta'ala fazan liman shi ita minhu. To Allah ne ce fazan liman shi ita minhu. Duk wanda ka ga dama kai ma izini ya zamansa. To ya yi musu izinin suka zauna sai me kuma? فلما أذن لهم علمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya izini gare su su wayannan munafukai sai Allah tabaraka wa ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi da abin da bai tsinkaye ba gare shi na daga abin da suka ɓoye a zuciyarsu hmm. annahu law lam ya'zal laqa'adu wayannan da suka dinga zuwa suna kawo uzuri gurin annabi inda ma shugaban ya ce ku zo a tafi ba za dai su je din ba hmm. wa annahu la haraja alayhi kuma cewa babu laifi a gare shi ma fa'ala a cikin abin da ya aikata walaysa afaha huna bi ma'ana gafara to ai ita ma'ana din ma'anar afa a nan gurin da alkali iya ce Allah ya ce afallahu anka to ita ma'ana afa din to a nan gurin ba ma'anar yafewa ba ce hmm. Balka ma ƙalar nabi sallallahu alaihi Wasallama! afallahu lakum min sadaqatil khayri war ai kamar da yadda manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama! ya ce ne afallahu lakum an sadaqatil khayli war raqiqi ubangiji ya ya ɗauke muku wato zakka akan doki da kuma wato bayi mm. lam tajib alaihim qattu eh ai bata wajabta akan su ba ai lam yulzimkum zalika Allah bai lazumta muku ba aka ce ma'anarta kenan manzo Allah ma yi amfani da kalmar akan wannan to irin ta ce Allah yace afallahu anka mm. No. wa nahawuhu lil qushairi misalin irin wannan daga al-imam al-qushairi qala yace wa inna ma yaqulu al-afu la yakunu illa an dhanbin man lam ya'rif kalam al-arabi duk wanda yace in ka ji an yi afuwa to ai zunubi aka yi laifi aka yi to wanda duk ya faɗa ka to a cikin yaren larabawa bai san komai ba hmm. Ya ce, wa ma'ana afallahu anka ma'anar afallahu anka ai lam yulzim ka zamban ai ubangiji bai taba dora maka laifi ba bai taba dora maka laifi ba ya rasulullah hmm qala daudiyu ad-daudi ne fada haka qala daudiyu ad-daudi shi kuma yace ruya annaha kanat takrimatan aka ce a malam ai ai kalman ma ba wai ma'anar lamyul zilka zamban ban ne ruwiya an ruwaito na haka na takrimatan eh kirari ne kawai Allah ke wa annabi hmm. qala makiyun mallam makiyu yace wasitafu kalamin istiftahu kalamin ne misal aslahaka Allah wa azzaka hmm, shine kurum kowa ya san wannan kuwa ita an kaji ana yi wa mutum ita to wanda yake a gari ma babu kowa sai a matsayi sai shi to shi ake yi wa iftitahu kalami je mm, ka je fadar wannan ce ran sarki ya dade abu kaza da ya faru ran sarki ya dade to kaza ne ran sarki ya dade to kuma bayan nan sai aka yi kaza ran sarki ya dade da ita zaka fara da ita zaka rufe ka dawo kana Allah taimaki sarki Allah yi kaza to ita wannan kalma ita rabbul izzati khaliqu kulli shay'in ita ya gaya wa sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam hmm. ki aslaha kallahu Allah ya taimake ka makagin halitta ne fa ya gaya mara haka hmm. ka san me yake nufi da shi a misalin ta ke nan, asila haka Allahu wa zaka. Hmm. wa haka samar kandiyu a samar kandiyu ya hakaito anna fakan lahu. cewa ma'ana ta sa afakallahu hmm. eh, lahu an anka ce ma'anarsa lahu. Allah ya kara maka lafiya hmm. kanifa fa kuma wa yake faɗa wannan to dan baka yi zikiri da yawa bane ka san ma'anar Allahun ba inda ka zikiri da yawa karfin sirrin allantaka ya kama zuciyarka in an gaya maka nan gun kashi ɗaya yanzu yanzu in ma'anar wannan abin da rabbul izzat ya gaya wa annabi yace aslaha kallahu wa azzaka to billahi allazi ka gigita matuƙa gaya mala hankalinka ya zauta ga barinka ka kuma taka tsantsan a haƙƙin shugaba hmm, sallallahu alaihi wa sallam Allah ƙara masa tsira da abin wa amma qawluhu fi usara badrin amma faɗin ubangiji maɗaukakin sarki a cikin sha'anin yan badar kaji alƙali yana zuwa kan asla hakan lahu wa azzaka da ma'anar afakan lahu ya ce to kana ƙara kawo wani tawili kuma A rufe tawili ya isa haka to haka fa ya kamata jama'a yasa mu gode Allah gode wa Allah tare da cikar zamaninmu da fituntunu da hayaki da gobara da cuta wacce ta ninka kanjamo sau miliyan dubu wacce za a faɗa mutum daga nan Allah ya rufe ruhinsa ba zai Allah ya watsi da shi har abada ba zai kalle shi ba to tare da wannan zamani da muke ciki sai mu gode Allah Allah ya yi kuma wasu rawuka waɗanda annabin suke so ko zamanin da suka irayu a duniya suka zo iya abin da za su ke to mun gode Allah ya Allah ya ba mu son shugaba ya yadda idan za a. mu zauna mu ambaci annabi muna ambatansa muna jin kuma ba a nan gun muke ba tafiya muke yi muna jin tsairi zuwa ga Allah muna neman ubangiji ya kare mu da sansa ya ɗauke mana fitintunun wannan zamani ya shiryar da harsuna waɗanda harsuna suke zamewa ake samun tuntuɓe to muna roƙon ubangiji Allah tabaraka wata'ala Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana son shugaba sallallahu alaihi wasallam to to sai maganar yan badar kuma to mashhadin badar malam ai tashin hankali ne malam to a nan gurin sai ubangiji ya ce ma kana nabiyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard ban yadda wani annabi ya je yaƙi ya kama fursunonin yaƙi idan ya kama su to abin da zai fara yi ya ta kashe su har sai ƙasa tana ƙarni da junansu to sai alƙali ƙele ce to a nan gurin su irin waɗancan mutane sai suka ce a nan gurin ma to ai kaga za a iya samun wannan su laifin da suke magana a kansa shi kuma manzan Allah masumi ne to manzan Allah da aka kama 'yan badar zai yafe musu ku tafi ku wanda ma karatu kurin ya iya ya biya wa yara karatu ya tashi ta tafi inda za ku wannan aiki na shugaba ne to sai Allah ya ce ma kana nabiyin an kuna lahu asra hatta yuskina fil ard bai kasance ga wani annabi ba ya kama fursunonin yaki. sai ya kakkashe su ya sa ƙasa ta dinga ƙarni da jininsu to in ka bi yaƙi in ka bi labarin yaƙin badar za ka ga sahibu shari'ati bai kashe kowa cikinsu ba ta yaya kuma to menene maganar wannan gurin to shine ne alƙali yal shi ma zai sauko sako wannan ibayani فليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم أي باب لازم تترك أولاغ النبي صلى الله عليه وسلم بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء أمالا نم مقام ساك نونا مالا مقام ساكنونا قاسيتك tsakanin sauran annabawa idan annabawa suka je yaki suka dawo to abinda za su yi ko yunwa suke ji ba za su ɗau dabino kwaɗe su ci ba a cikin kayan da aka samu na gani mai yaƙi abin da za su yi kurin shine a zo a samu guri a ajiye wannan wuta ta zo ta babbake wannan abin shikenan sai kuma sai an kuma shiga wani fagen yaƙin kuma to sai da lujudi ya ce wa uhillat liyal ganaim ni ba ni ba a ciyan ajiye wata ganima wai wuta ta zo ta cinye ba wutar da za ta zo yadda na ga dama haka zan yi da su yas'alunaka anil anfal suna tambaya kawai wai yaƙi yaki me matsayinta Allah ce ka ce qulil anfalu lillahi war rasul Allah ya ce ka gaya musu ita ganimar yaki taka ce shine kawai a to an ce lillahi to ai da ai kaida ne zan faɗi sunan ka na sa suna na a gefe to take ma yace da wanda ya tambaye shi wani abu yace zo ka karba an ce an ce ta wace karbuna baka to yana daga cikin abin da aka keɓanci manzan Allah da shi da yace ce uhillat yal ganaim wa lam tahilla li nabiyyin qabli duk wani annabi da aka taɓa yi kafin zuwa na Allah bai yadda ya ci kwallo ɗaya na dabinan ganima ba ba yadda ba sai dai a kwashe sa ajiye wahala ta cin musu gaba ɗaya duk abin da ya faru a wuta za ta zo ta cinye wannan abu shi kenan to shi shugabanmu sallallahu alaihi wasallam to an je yaƙi an dawo yaƙin badar ka duba a ja'ibin da yake cikinsa saboda mukamin shugaba malam har yanzu filin da aka yi badar malam a ja'ibin Allah ake gani a gurin inda yi wannan aiki wurin nan an yi aiki da ba wani ɗan adam bai taba aiki irin wannan ba an yi abin da aka yi na ta'ajibi an yi ajaibu a gurin nan har yanzu filin yana nan wannan rijiyar da izubu su abu jahil tana nan inda mala'ikun nan suka dinga saukowa tana nan ga kuma izu buka ilal mala'ikati anni ma'akum inda mala'iku suka sahu sahu mala rabbul izzati ce to ni ne zan zo in cirya musu di yadda za a yi ga sai da nan kuma yana zaune ina cikin arishu sahabbai sun gigita aka zo da doki mai zumma aka tsaye da shi a gurin in ji mutanen madina Ke to mu iya duk ƙarfinmu za mu yi ya rasulallah saboda kafirai mutum dubu ne yanzu to kuma yanzu ba mu da yawa mu ɗari uku ne da wani abu to mun ran mu dai mun ba da shi yadda idan duk an kashe mu ba yadda za mu ba za mu iya tasowa ba to ga wani doki nan an ajiye ka ɗauka ka hau ka tafi ka koma cikin madina ya rasulullah sai Allah ya musu kirari ya ce to an gode muku an gode muku amma ni da zan zo da kai na in taimake shi ina zan can wani doki kuma hmm. Allah ne faɗa ba za ka iya gane zancen Ubangiji ba idan ya zo magana akan mashadin manzan Allah ya ce izi yuhi rubuka ilal mala'ikati anni ma'akum ni ma fanna nan tare da ku fa ranar badar ina cikin ari shumala ga sayyidina abubakar yana kallon shugaba sayyidina ali ya ce yadda na gane wannan ba irinmu ba ne tun ran ran alhamis da muka muka zo muna zuwa da magariba gajiya ta cimma mutane kowa ya kwanta ce a jikin wannan bishiya da sayyidul wujud ya tada sallah tunda idan ga sallah har alfujur yake to bai daina sallah ba kuma idan ya ruku'u, sai dai ka ji zubar hawaye ko wannan annabi da halaye yake malam halayensa da Allah sai shiru yace haka i kwana cir ina ina sallan nan bai daina ba hawaye na zuba na zuba ta idansa maganar wai su Abu Jahil za a yaki ina yake zancen su ma nan ina munajati da Allah ina sairi cikin wani wani sha'anin na ubangiji na kullawa da kwancewa to shine aka wayi gari ubangiji yake gaya masa haka ya daga hannunsa ina ina caka kawo min taimako taimakon nan da kai min alƙawarin sa ya ubangiji Allah ya ce to to na an safa iz tastaji suna rabbakum ka tuna sanda kuke neman taimakon ubangijinku ya rasulullah fastajaba lakum dan kasaitar sa yake masa lamirin jami sai yace fastajaba lakum take na ansa da ka dinga roƙon nan nawa fa ba fa wai jira nake sai an ja lokaci zan ansa ma ba kana yi ina ansa maka to shine fastajaba lakum anni mumiddukum da alfin min al malaikati yace billahi allazi tunda kace in kawo taimako ni da baka ce ba ma in yi ballanta na ka ce mun kuma wa in kawo ma taimako yace to taimakon da zan kawo ko hankalin bayi ba zai gane ba ai da an aiko da wani mala'ika kwaya daya sai ya kwashe makafiran gaba ɗayansu ya mutsitsike su ya zuba su a teku shikenan Allah ya ce ba haka ne niyya ba mala'iku dubu zan aiko maka sababbi fil zan halice su za su za su taho fagen yaƙi in sun taho to kuma ba su kaɗai zan aiko ba ni ma ɗin ina tare da su saboda matsayin shugaba mana mutane su tara hankalinsu mutane su kiyayi kansu wallahi mutane su kanmu kiyayi kanmu gaba ɗaya mu gane me ake faɗa akan haƙƙin annabi eh, in ka ji abu da akwai wani hatsa-hatsa haka akan kan sha'anin shugaba kai shiru da bakin bakinka kakka faɗa kai taimar salati a gurbin wannan abin da za ka faɗa da to shi kenan sai ka gama da Allah lafiya eh, shiri ne da Allah ya shirya yadda za a yi kenan ko bayi za su gane ko ba za su gane ba ko za su kama ko ba za su kama ba shi ya yi zartar da hukuncinsa ya ce haka za a yi da saboda haka manzan Allah sai sallamawa sai sallamawa Allah ya saka wa alƙali iyal da alheri wannan bawan Allah ya yi hidima ya samu albarka ya samu hasken shugaba sallallahu alaihi sallama, muna roƙon ubangiji mu ma ya ƙara mana soyayya shugaba to to yanzu wannan aya din nan to ita ce za a za a ta ci gaba da maganganun abin da ya shafi shi kansa yakin badar din Allah ya kara masa tsira da aminci Allah ya kara mana sansa Allah ya kara mana imani da shi sallallahu alaihi wasallam da hayaniyar zamani Allah ya dauke mana wannan hali da al'umma ake ciki Allah kawo mana mafita Allah ya ba mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu akwai yarinya kanwarmu da ta rasu Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama hajiya da ta rasu jiya Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama bidai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau mun samu kamar yadda na faɗa tun farko mun samu ziyarar ɗaya daga cikin malamanmu yau malam Shamsuddin ya kawo mana ziyara yana daga cikin malamanmu da suka koya mana mun ɗau allo na alƙur'ani mun je gabansu sun zauna su suka dinga biya mana karatun darasu na alkur'ani eh Allah ya saka musu da alkhairi kuma har yanzu ba a gushe ba ana ci gaba da tarbiyyar ƴaƴan al'umma to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi ya ka mana ziyara to idan sunan shi ya addu'a kuma shine zai cika mana da addu'a Aina, ina to an eh, an zo addu'a akwai ɗaya daga cikinmu Malaminu za a yi ɗaurin auren yarsa gobe don an zo a mata addu'a ita yar tasa shi ma a masa addu'a kan ubangiji Allah ya sa albarka a cikin wannan aure jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maulana shi al-harazimi Allah ya saka masa alkhairi Allah ya saka masa alkhairi Allah ya raya gidansa khalifa Allah ya taimaka masa Allah ya masa jan gora baba mahadi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya dukkanin ahalin gidan kuma gaba ɗaya Allah ya musu albarka jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha hadiya ga shugaban sallallahu alaihi wasallam